jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma a sha tara ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 434 wanda ya daidai da 29 ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah tabaraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna karatu ne cikin suratul ahzab wadda bayani ya gabata muhimman abinda wannan surar ke karantarwa shine kashe al'adu na jahiliya da mai gurbin su da al'adu na musulunci sannan kuma da tona asirin munafukai karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne inda Allah tabaraka wa ta'ala ke umarni dangane da abin da ya shafi matan annabi sallallahu alaihi wasallama na ce muku duk waɗancan umarnonin duk da yake an fuskantar da su ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama amma duka sun shafi sauran matan musulmi to yau da yarda Allah za mu tashi inda Allah ke cewa innal muslimina wal muslimati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصالحين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Innal musulmi na wal musulmati, lalle musulmi maza da musulmi mata. walmu'minina walmu'minati da kuma mu'minnai maza da mu'minnai mata ashe ambatar musulmi daban da kuma mu'minnai daban shi ya nuna akwai bambanci tsakanin biyan akwai bambanci tsakanin musulmi da mu'minnai kowane mu'mini ba makawa ya zama musulmi ba wata hanyar da za ka bi ka zama mu'mini dole sai ka fara zama musulmi amma ba kowane musulmi ne mumini ba bambanci tsakanin musulmi da mumini shine musulmi duk wanda ya yadda da kalmar shahada ya zama musulmi la ilaha illallah muhammadun rasulullah da zaran ka faɗe ta kuma kana mai yarda da abin da ta kunsa ka musulunta amma imani shi kuma sai ka yi aiki bayan ka musulunta to sai ka hada da aiki to lokacin nan haka zama mumini kamar yadda Allah tabaraka wata allah yake cewa cikin suratul hujurat yace qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا la ورسوله لا min a أعمالكم shai'an. inna allaha gafurur rahim Allah tabaraka wata Allah ya ce mutanen ƙauye sun ce sun yi imani sun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama suna inda ayin cewa su nai ne qul sai Allah ya ce ka ce musu lam uminu ba ku yi imani ba ma'ana ku ba ba ne. walakin sai dai maimakon ku kira kanku mu'minnai ƙulu qulu aslamna ku ce mun musulunta kaga wannan ayar mata ta rarrabe tsakanin mumini da musulmi mumini daban musulmi daban da musuluntarsu saboda rigima ta mutumin kawai, kun dai san yadda suke shi kenan sai sun ka zo suna cewa sun yi imani ai su muminai ne allah ya ce a'a ku ba muminai ba ne sai dai ku ce kun musulunta wallan ma ya dakhulul imani fi qulubikum ya za ku ce ku mu'minai ne alhali imani bai gama shiga cikin zukatanku ba kaga ashe kenan bambanci tsakanin mumini da musulmi shine musulmi da zaran ka musulunta ka zan musulmi amma imani shi sai ka yi aiki to lokacin nan kake zama mumini ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce wallan ma ya al-iman fi qulubikum sai ya ce wa in tuti'ullaha wa rasulahu in kun yi da'a ga Allah da manzonsa la yalitkum min a'malikum shay'an Allah ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah gafarta mana to ka gani nan kamar yadda Allah ya rarrabe musulmi da muminai cikin nan suratul ahzab haka Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya rarrabe tsakanin cikin suratul hujurat ko to sai Allah ya ce lalle musulmi maza ma'ana wa'anda sun ka yadda da kalmar shahada wal muslimati da musulmi mata ashe kenan kamar yadda ake samun musulmi daga cikin maza hakan ga kuma ana samun musulmi daga cikin mata akwai mata musulmi walmumini na walmumina ce da mu'minnai maza da mu'minnai mata kamar yadda ake samun mu'minnai waɗanda bayan sun musulunta kuma suna ɗabbaka ayyuka na musulunci aikace kamar yadda ake samun mu'minnai daga cikin maza hakan ga kuma ana samun mu'minnai daga cikin mata walƙaniti na ta da kuma masu ɗa'a ga Allah daga cikin maza da kuma masu ɗa'a ga Allah mata kaga ƙunuti shine ɗa'a kullu ƙunutin fil ƙur'ani fa ɗa'a duk inda kalmar ƙunuti ta zo cikin alƙur'ani ɗa'a take nufi na fatar kun fahimta suna nan wurare zayyawa wurare da dama cikin alkur'ani inda Allah inda ya Allah ambaci kalmar kunuti duk inda ta zo tana da ma'ana da'a wani wuri Allah yana magana game da annabi Ibrahim yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi kaga qanitan ay da'i'an lillahi wallam yakun minal mushrikina lalle annabi Ibrahim ya kasance jagora ne ina fatar kun fahimta kana ummatan ya kasance jagora ne ai imaman ƙudwatan ya kuta dabihi annabi ibrahim ya kasance jagora ne ƙanitan lillahi kun mai da'a ne ga allah kaga ƙunuti nan bi ma'ana da'a cikin suratul taharim allah tabaraka wa ta'ala yana magana game da maryam ya ce wa maryam mabnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina ai wa kanat min ta'iina ta kasance cikin masu da'a ga Allah wani wuri Allah ya ce walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna duk abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasai duka na Allah ne dukkansu kullun lahu qanituna ai ma'ana kullun lahu da'iuna dukkansu masu ɗa'a ne ga Allah don haka bari mu tsaya nan kullun qunutin fil qur'ani fa hiya duk inda kalmar qunuti ta zo cikin qur'ani da'a take nufi to shine Allah ya ce wal qanitina wal qanitati da masu ɗa'a daga cikin maza ga Allah da kuma masu ɗa'a ga Allah daga cikin mata kaga ashe kenan yadda ake samun maza masu ɗa'a ga Allah haka cikin mata ma ana samun masu ɗa'a ga Allah wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya daga cikin maza da kuma masu gaskiya daga cikin mata mata masu gaskiya ashe kamar yadda ake samun masu gaskiya cikin maza haka cikin mata ma akwai mata masu gaskiya ina fatar kun fahimta akwai mata masu gaskiya kaga gaskiya ga imani gaskiya ga imani kada ka yi imani irin na munafukai imanin baka amma ba ta kai cike ba kaga munafukai imanin su imanin ƙarya ne to gaskiya inda an ka nemi a yi gaskiya wuri na farko shine ga imani imanin ka ya zan imani ne na tsakani da Allah na gaskiya ne ba na yaudara ba ne ba irin imanin munafukai ba ne sannan gaskiya ga niyya duk abin da ka kudurta kuma ya zan akwai gaskiya ciki ina fatar kun fahimta gaskiya ga zance duk abin da za ka faɗi kakka faɗi komi sai gaskiya sannan gaskiya ga aiki duk abin da za ka aikata da ka kuma kakka aikata komi sai abin da an gaskiya kaga ga komai an nemi a yi gaskiya ina fatar kun fahimta kwanaki cikin karatun riyadu sali ne in kuna tunuwa mun yi hadisa abdullahi dan mas'ud dan mas'ud ya ce manzon ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila ilal ila yahdi ila wa inna birra yahdi ila ila janna. wala ya zalo rajul yasduqu wa harar sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umarnin ku da tsare gaskiya gaskiya ga imani gaskiya ga niyya gaskiya ga magana gaskiya ga aiki kakka faɗi komi sai gaskiya kakka aikata komi sai gaskiya da bakin jiya har zuwa yau dattijai ba da aiki illa ƙarya suna ta hesa ƙarya wai an kasa sawon dattijo da rawani da tasbaha da alkibba yana hesa ƙarya cikin rediyo da talabijin wai 'yan demokuraɗiyya shekarun nan sun yi adalci tsakaninku da Allah sun yi adalci kaga ya yi mi ya yi ƙarya duk wanda ya ce waɗannan jagorori na demokuraɗiyya na najeriya sun yi adalci ya yi ƙarya makaryaci ne wallahi ba su yi adalci ba sun tsare gaskiya sun taimaki addini don Allah abin da ke gudana yanzu ana ce mai taimakon addini kaga wannan sahihin makaryaci ne wanda ya ce 'yan demokuraɗiyya sun tsare gaskiya sun yi adalci sun taimaki addini billahi lazi la ilaha illahu ya yi ƙarya shi ya zo ya ce billahi lazi la ilaha illahu abin da ya hudi gaskiya ne ni na ce ƙarya yake yi duk wanda ya ce 'yan demokuraɗiyyar najeriya sun yi gaskiya sun yi adalci sun taimaki addini wallahi ya yi ƙarya na fatar kun fahimta to kaga Allah ya yi umarni a tsare gaskiya gaskiya ga komi ga komi Allah ya yi umarni a tsare gaskiya Allah ka ba mu iko mu tsare gaskiya cikon hadisin dan mas'udu annabi ya ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar ar rajulu yakadhibu wa ويتحرى kadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaba ka shaidan ku da yin ƙarya lalle ƙarya tana shirya zuwa ga fajirci in ka fake ƙarya za ka zan fajiri wa innal fujura ya haɗe ilan nar shi ko fajirci yana shirya zuwa ga shiga wuta in ka zan fajiri sai Allah ya sa ka wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wala ya zalun rajul ya kadhibu mutum ba zai gushi yana killa ƙarya ba waya ta harar kadhiba kuma yana don ƙarya ga maganganu nai da ayyuka ne da niyoyi nai hatta yuktaba inda Allah kadhaba har sai an rubuta shi mugun makareci wurin Allah mugun makareci kadhaban sifa ce mubalaga mugun makareci ba makareci ba mugun makareci irin wanda ya ce 'yan demokuraɗiyya sun yi adalci sun taimaki addini mugun makareci mugun makareci ku ce mugun makareci mugun makaryaci to shi ne Allah maɗaukakin sarki ce wa na wa sadiqati da masu gaskiya maza wa sadiqati da masu gaskiya mata wa na wa sabirati da masu haƙuri daga cikin maza da kuma masu haƙuri mata kaga ashe kenan cikin maza akwai masu haƙuri cikin mata akwai masu haƙuri Allah ka ba mu haƙuri ayoyi da yawa da hadisai ingantattu masu yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da manzo ne sun kai umarni da ya haƙuri kuma sun ka faɗi falalar ya haƙuri Allah ya ce inna ma yi wa na ajrahum bi ghairi hisabin kawai ana cika ma masu haƙuri sakamakon su ne ba tare da lissafawa ba lada hankuri Allah bai kidan yawa haka kawai za a ɗebo a tafka a zuba ma ga sakeli akwai abin da ya wuce wannan hadisi sahihi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa eh, ma yi uta ahadun ta'an khairan wa ausa amina sabiri ba a taba ba mutum wani mutum kyauta mafi yalwa mafi zama alkhairi kuma mafi yalwa ba kamar a bashi kyautar haƙuri duk wanda Allah ya ba kyautar haƙuri to Allah ya gama mai komi Allah ya bashi abin zaman duniya Allah ka ba mu haƙuri to sai Allah tabaraka wata Allah ya ce wasabiri na wasabirati sai dai annabi ya faɗi haƙuri mafi lada ya ce innama sabr inda sadamatul ula hankuri shine yin hankuri lokacin abkuwar musiba ta farko da musiba ta abko ma ba sai ka kama nan ka kama nan duk inda ka kama ya barke ya ki kamuwa ka kama nan ya tasge sannan ka ce na bar ma Allah a da zaran musiba ta faru gare ka kace wannan musibar daga Allah ce kuma nayi hankuri to shine hankuri mafi lada inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa na da masu haƙuri maza wa sabirati da masu haƙuri mata wal khashi'in wal khashi'ati da masu ƙanƙan da kansu ga Allah daga cikin maza da mata masu ƙanƙan da kansu ga Allah khushu'i shine ƙasƙantar da kai tawali'u shi kuma tawali'u abin da ke jawo shi tsoron Allah sai in kana tsoron Allah lokacin kake kankan da kanka kake yin eh, tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala to da masu khushu'i daga cikin maza da mata masu kankan da kansu ga Allah wal mutasaddiqina da masu yin sadaka daga cikin maza wal mutasaddiqati da masu sadaka daga cikin mata sadaka dada sadaka ta ta wajibi ko kuma ta tadawwi wadda a wajibi irin ta zakka ta farilla irin ciyar da matanka da 'ya'yanka ƙanana waɗanda ba su balaga ba da bayanka da dabbobinka da iyayenka in sun kasa da duk dai wanda Allah ya wajabta ciyarwa ce a kanka wannan ita ce ciyarwa sadaka ta taɗawa'i sadaka ta farilla sadaka ta taɗawai kuma taimakawa ga ginin masallatai makarantun nan islamiyya taimakawa makwabta taimaka miskinai taimaka marayu da sauran dai ayyuka na alkhairin da Allah tabaraka wa ta'ala ce a taimaka a kansu na fatar kun fahimta to masu ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah daɗa ciyar wannan ta wajibi ce ko kuwa ba wajibi ba daɗa daga cikin maza ne ko daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace ma min yawmin yusbihu li ibada fihi illa wa malakan yanzilan yaqulu ahaduhuma allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ati mumsikan talafan babu wani yini da bayan Allah ke wayo gari cikinsa in ji annabi ya ce face mala'iku biyu sun sauko daga sama ɗaya daga cikin mala'ikun sai ya kama addu'a ya ce Allahumma atimun fiƙan khalafan ya Allah duk mai ciyar da dukiya ta saboda Allah ciyar wannan ta wajibi ce ko ta mustahabbi Allah ka bashi mayewa ma'ana abin da ya ciyar Allah ka maye gurbi ne da abin da ya fi shi ko ko Allah ka bashi baya ‘ya'ya da jikoki waɗanda za su maye gurbi ne daga ci gaba da wannan aikin alkhairin mala'ika guda shi kuma sai ya yi addu'a ya ce Allahumma ati mumsikan talafan ya Allah wanda ya riƙe dukiya ta yi ciyarwa na hana sarkin ruwa kenan ko Allah ka bashi talafa ma'ana dukiyar nan da ya yi ruwa da ita kawa Allah ka yi ta tahiya ha Allah dukiyar nan da ya riƙe ya yi ruwa da ita ya ciyarwa Allah ka talafar da ita ko ko Allah ka bashi baya waɗanda za su talafar da dukiyar shi yasa ka ganin waɗanda ba su ciyarwa saboda Allah ga dukiyarsu sai Allah ya ba su ƴaƴa sha sha sha e sai ya kyakyaci uban kila ka tahi Abuja sai ya zo ya buɗe ɗakin ga dama yana da mastaki yayo makullin ɗakin ka kai baka sani ba sai ya buɗe ya kwashi daloli ya yi mami in an ƙi masallaci ya ana ta kasuwa in baka ciyar saboda Allah baka ciyar don mami sai ya yi mami ko ya shiga mota ya yi kano ya ta yi samu katon hotel royal tropicana ya shige sai ya fi tsari kudin nan sosai sannan ya dawo kaga Allah ya tallafa dukiyar ko bai tallafa ba a ɗiba yau a ɗiba gobe ko ka a ce ko dukiya ta tallafa to aikin addu'ar mala'iku ce ta cika da su to shine Allah maɗaukakin sarki ce wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata wasa'imina da masu azumi daga cikin maza wasa'imati da mata masu azumi azumi yana daga cikin ibadodi masu falala azumi na farilla da na nafila annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi sahihi hadisi na qudusi yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi duk aikin da kun san dan adam ya aikata na alkhairi nashi ne in ban da azumi azumi kan Allah ya ce nawa ne kuma ni zan ba sakayya game da shi ina fatar kun fahimta har yau dai cikin wani hadisi kuma sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama yawman fi sabilillahi ba adallahu an waje wajhihin nara ja'alallahu bainahu wa bainan nari man sama yawman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardi duk wanda ya azumci ne guda saboda Allah yayi azumi na nafila saboda Allah yini guda eh, annabi ya ce Allah zai sanya wata irin gada tsakani ne da wuta nisan ta kamar abin da nisan nisan gadan na wadda zai sha makance tsakani ne da wuta da shi zai sha makance tsakani ne da wuta kamar nisan abin da a tsakanin sama da ƙasa don ga azumi yana daga cikin ibadodi masu falala to sai Allah ya ce da masu azumi maza da kuma masu azumi mata wal hafizina furujahum wal hafizati da masu tsare farjojinsu daga cikin maza wal hafizati da masu tsare farjojinsu mata mata ma'ana masu tsare farjojinsu kaga suna tsare farjojinsu ba su yin zina ba su yin liwaɗi duk abin da yake alfasha da farji ba su yi kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul mu'minuna yana lisafin bayi ne mu'minnai sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce faman ibtaga wara adhalika fa ulaika humul adun walladhinahum da waɗanda yake su li furujihim ga farjojinsu hafizuna ma tsarewa ne suna tsare farjojinsu ba su zuwa da farjojinsu ko ina Allah ya ce illa ala azwajin sai ga matansu na aure matansu na halal aw ma malakat aymanun ko ko abinda daman su nan mallaka ko yangin su fa innahum ghayru malumin su kan wa'anda na tsaye da farjojin su na tsaye da biyan bukatun su ga matan su da koyangin su na shari'a wa'annan ba abin zargi bane sai Allah ya ce faman ibtaga wara zalika amma duk wanda ya nemi biyan bukata ya walwali shawarsa ba ga matarsa ko koyangarsa ba to fa la'ika waɗannan humul adun su ne yan ta'adda su ne masu ƙetare dokokin Allah kaga wayannan ba su tsare farjojin ba ko kaga ashe kenan daga cikin mu'minnai ma su tsare farjojin su suna daga cikin su tsare farji ɗabi'a ce tawa ɗabi'a ce ta mu'mini Allah ya sanya mu cikin mu'minnai to shi yasa kaga waɗanda ba masu imani ba babu ruwansu duk abinda lauje ya yawo haki ne ina fatar kun fahimta su ne zina ka iskan ma wasu wani ba abin da yake shawa illa zina da mata aure shi ko zinat baya da bukatar karuwa shi ya fi mace mai aure don ya keta haddi na Allah eh? wata ita kuma tana budurwa ba ta tashi zina sai ta yi aure ka iskan magata da miji amma tana biyar gari akwai koma bayan da ta wuce wannan ko yarinya wadda ba ta da aure ta yi zina ya ta koma baya balle mace mai aure ko saurayi wanda baya da mata ya zina ya koma baya balle dattijo wanda adda aure shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane uku Allah ya yi alƙawarin ba zai yi magana da su bugo bi kiyama ba zai tsalkake su daga su ba sannan azaba mai zogi ta tabbatar musu gobe kiyama na farko annabi ya ce shehun zanin dattijo mazinaci wane ne dattijo shi ne duk wanda ya aure ko da shekara 20 kai ya aure kazan dattijo haka yi ko ba haka yake ba mai mata mazinaci wanda ya yi aure kuma ya ta yi zina Allah na fushi da shi mai kashi zina wa malikun kazzabun da mai mulki makaryaci makaryata sauraron su yau ranar demokuraɗiyya ranar kafirci sauraron su ba su da aiki illa karya. ba su jin kunya Allah ba su jin kunyan mutane sun yi adalci sun yi ayyuka kuma duk ƙarya ce duk alimbo ne aikin me kun kai in ba aikin baban giwa ba aikin da ake bayarwa miliyan goma kun ba sai miliyan ɗari ishirin shi kuka cewa kun yi aiki tsakaninku da Allah wannan aiki ne aikin baban giwa ne don haka mu ba mu ga aikin da an kai ba amma a zo a nuna mana mun ce ba a yi aiki ba illa aikin lalata eh, lalata tarbiyyar mutane yanzu ku diba sun lisafa ci gaban da an ka samu na demokuraɗiyya yau ba ranar demokuraɗiyya ba amma sai sun kai mantuwa ban sani ba mantuwa ce ko da gangan ne ba su haɗu wasu ci gaban da an ka samu ba ashe ba cikin demokuraɗiyyar nan ne ta abin mun ka ce kofi har sau biyu ba na tsaya? don mi ba su haɗi Muna munafukan Allah ba ku haɗi kun ce in tsaya? ko ba a ci kofin ciya ba zamanin su ba zamanin su an ka ci kofin ciya ba har shekara biyu sakkwato ita ce kan gaba ga ciya to don me ba ku haɗi zamanin ku an ka ci kofin ciya don me da ba ku haɗi yana cikin ci gaban da mun ka samu na demokuraɗiyya wannan ta yanzu ga sannan zamanin 'yan demokuraɗiyyar nan ne an kasancewa lewaɗi ya watsu ya komawa da kasan sallah a zuhur cikin al'ummar musulmi lewaɗi yau maza sun fita batun matansu a namiji ƙato yana warin kashi shi ka baka shawa ba ci gaban da an ka samu zamaninsu ba ne don kuna muna hukan Allah don mi ba ku haɗi ba ku faɗi ku ce zamaninmu an dawo liwaɗi ya koma masalla sallar azhar akwai sahiyar da ba a yi sallar azhar ba cikin garin sakon da sauran garuruwan musulmi to na yi muku rantsuwa da Allah wa da kasan babu sahiyar da ba a yi sallar azhar garin musulmi haka babu sahiyar da ba a yi luwaɗi ba cikin garin sakoto in akwai mai in akwai wanda ka ƙarin halin cewa ƙarya yake ya hito ni na ce babu sahiyar da ba a yi luwaɗi ba sakoto yau har ya kai ga liwaɗi an bar sauka hotel da sauran gidaje da guest houses yau cikin masallatai ya ɗakin Allah aka liwaɗi na yi ƙarya don haka wannan ci gaba ne da an ka samu zamanin su ko ba ci gaba bane don mi ba ku haɗi don kuna muna hukan Allah ku ce zamanin ku an ka san al'umman musulmi su ce shiga cikin masallaci su yi liwaɗi a yi liwaɗi cikin masallaci zamanin ku zamanin wannan yan demokuraɗiyyar ne an ka san wannan cikin masallaci yau aka lewaɗi mutum nawa an hakama yana lewaɗi cikin masallaci cikin garin sakkwato da ƙauyuka da ƙauyuka nan cikin garin sakkwato shekaran jiya ranar asabar bayan la'asar ba su komari rana ta faɗi ba fa ba an yi hadari ba an kai iska to wai cikin iskan nan mutane sun samu wuri sun laɓe wani nan wani ya biyo iskan nan ya shige cikin masallaci na ahalin sunna ya hau wani shekarun jira asabi yanzu ba a yi sati guda ba zamanin su ne an kai don Allah can da mun san da wannan ko ba mu san da shi ba zamanin suwa ne mun ka wa diyar watsu zamanin suwa zamanin su zamanin ku don haka don mi ba ku lisa cikin ci gaban da demokuraɗiyya ku ta kawo yau maza sun fita batun mata yau maza su kwana da maza yan uwansu mata su kwana da mata yan uwansu har kotu an ka zo cikin garin sakkwato ɗaya da cikin kotuttukan sakkwato wata ta yi ƙarar wata ta amshe mata ta amshe mata mata mace ta yi ƙaran mace ya uwarta nan sakkwato an kai ta ba ku da labari ba ku da labari nan cikin garin sokoto wata kai ƙara wata amshe mata mata ta ɗauko ta da birnin kabe ita ta ɗauko ta da birnin kabe amma wata amshe ta yi mata hijacking an kwasa hakotu an yi ko na yi ƙarya in na yi ƙarya ku ta ni nan cikin garin sokoto an kai shi to to ina tambayar ku wannan ba ci gaba ba ne ci gaba ne wanda an ka samu zamanin su ba ku hito ku faɗi don kuna muna hukan Allah ba hito ku faɗi cikin ci gaban da an ka samu zamanin ku tsiya yau ka hidda naira dubu ka ta duk inda kasuwa take ka nemi canji ka je ba ka samu don me saboda tsiya ga tsiya nan na guga doyon mutane wanda dukkan gani kana ganin tsiya rubuce ga huska ta matsayaci ne matsayaci kuma tsaya wadda ba Allah ya kawo ba suna kawo 'yan demokuraɗiyyar nan na kawo mana ita don haka ba ku lisaftawa cikin ci gaban da an ka samu cewa mutane sun tsayace 'yan ƙasa sun tsayace ku lissafa shi yana cikin ci gaban da an ka samu zamaninku mutane ɗan najeriya yau maganar jin daɗi ba ta taso ba abinda ya cika tanki na ya kabe kuma ya gagarai mutum nawa ke kwana da yunwa to ku lisafa zamanin ku mutane sun kwana da yunwa mutane da yawa kwana da yunwa magidanci mai yaya ƙanana da manya yayi kwana goma jere da juna ba tuka mai tuwa gida ba zamanin ku an ka samu wannan ci gaba don mi da ba ku lisafawa yanzu kwanan mu nawa rabin mu da wutar lantarki yanzu kaga mun gode ma Allah bukukuwan wanda sun kai ba mu gani ba don mi saboda babu wuta balle mu kalli talabijin babu wuta zamanin suwa na an kai jere da juna kwana da kwanaki a sama da sati guda babu wutar lantarki cikin garin sakkwato zamanin waɗannan 'yan demokuraɗiyyar ne can da wuri ba mu san da haka ba a yi sati guda bancin wagga ta general kwanakin baya ba wani yawa ma'aikatan nefa buloli ba sun ka ɗauki wuta don haka wajja mana ɗauki wuta shi ya ja mana ɗauki wuta don haka ka lisafa cikin ci gaban da kun ka samu zamaninka ka jawo ma al'ummar jihar sokoto musiba an ka yi sama da sati guda babu wuta don mi ba su lisafa su kuma sun canza su munafukan Allah to zamanin wa an kai sata wadda ga tarihin jihar Sokoto ba a taɓa irin ta ba zamanin wannan hayya wa yan efcc ba su gama lisahin gidaje da ƙaddarorin da wasu barayi sun kasata ba waɗanda an haka musu hayya ba a ƙara lisahi ba yan efcc sun kace sai da hankali su ya tashi a ce mutum guda kuma famanan sakatare ya mallake waɗanga abubuwa akwai ban mamaki da tashin hankali kuma garin da na ci kofin tsaya ashe ga wa'in na sace mana kuɗi don haka ku lisafa cikin ci gaban da an ka samu zamanin ku zamanin ku an kai sata sakkwato wadda ba a taba irin ta ba tarihin sakkwato ba a taba sata irin ta ba an ka rarraba kuma an ka yamma manya da masu rawunna da masu manyan riguna kowa ya ci munafukan Allah shi ya zagajin suna cewa an yi adalci su an kawa adalci su da an ka sata an ka yan musu munafukan Allah mace ya amana wa'anda an ka hada da su an ka halaka su. don haka wa'annan duk suna cikin cigaban da an ka samu zamanin ku ba ku hadin gaskiya gashi Allah zai yabi wa sadiki wa sadiqati ba ku yin gaskiya zamanin wa an san sakkwato ana yawo da garin kwaki jikakke cikin baro ana sai ma mutane garin kwaki jikakke an jika shi dimed da kulli-kulli da salad da ganyen salad da naira ka arba'in da tumaturi naira ka arba'in su ta ɗebo ma zamanin wa an kai wannan ɗiba albarka ba ku haɗi ku ce ci gaba daga cikin ci gaban da an ka samu an yi yawo da garin kwaki jiƙaƙƙe cikin baro ana sai da mutane tun da ba su iya sayin shinkafa ba su da kuɗin sayin shinkafa duk yana cikin ci gaban da an ka samu zamanin su to ba su haɗi sai su su ne mana ƙarya an yi titi wa an kawa titi ina titin yake an ba da ruwan sha ina yake ga mutane yare na jawo da jarka karatun yare ya lalace suna wurin neman ma uwayensu ruwa sannan ku ce kun ba da ruwa wani wuri an ka ba da ruwa wai an ce an yi bohol dubu ku zo ku gwada mana goma ga jarka cikin garin sakkwato naira hamsin naira ɗari sannan ku ce kun ba da ruwa waɗanne ruwa hunka bai ruwan da kun kasa cikin ɗoyin ya raba ruwan sha ba ruwan sha ga mutane na suna yawo gulabe da suna shan ruwan kurkunu sai dai ruwan da an kar zuba cikin ɗonyon yara waɗannan waɗannan mu da muke da muke kun zuba waɗannan don haka ba ku zuwa ku haɗi zamani wanda zamani ne an ka samu yara matasa masu jiki a jika suna yawo da napkin zamanin wane zamanin zamanin wannan demokuraɗiyya ne demokurasi dai ne muke yi don ku takaita ta ga demokuraɗiyya zamanin wannan demokuraɗiyya mai ci yanzu ne an ka samu yara matasa daidai in sarkin musulmi ya gangami a hita jihadi su hita amma ina an fude su yau da nafkin suka tafiya duk yaron da ka yawo da nafkin ana tashi hita jihadi a da shi muna ta tutuna zuba yana daga cikin cigaban da demokuraɗiyyar zamanin ga ta kawo muna yara sun lalace yara matasa sun koma karuwai yara sun koma karuwai yaro da napkin ga wata magana da bata da daɗi ga hajjin bana kun san an ka zo jidda airport jirgi ya zube alhazzai ba ana caji ba a caje ka ajiya in baka zo da kwaya ko wani abu wanda baya da kyau ba ko da aka lalabawa sai a ji sai a ji menene ko da aka shiga da kai gehe napkin ne sai an ka ce ba su da lafiya ba su da lafiya shikenan sai an ka yi fasuhukan fasuhukan zamanin wa an ka samu wannan ci gaban zamanin su to ba su haɗi ba su haɗi don da ba su haɗin gaskiya ga ci gaban mai yawa da an ka samu zamanin kun ɓoye kun haɗe yan kaɗan waɗanda a ƙarya kun ce kun yi titi ina yake titin kun ce kun ba da ruwan shawa kun ka ba kun ce kun yi kun gyara eh, eh, eh, makarantun ne suna ina waɗanda kun ha gyara ga abin da shi wannan in uban mutum kun ka kashe ba zai musanta an samu wannan ci gaban ba zamanin ku kowa ya san zamanin su yare samari sun lalace yare samari ga sunan suna yawo da nafkin suna warin kashi ƙato daidai a ce wurin jihadi da shi amma nafkin ya ka yawo da shi ga mota kan tana walƙiya shadda na walƙiya an sa shadda mai walƙiya amma ƙasan an zurkuɗe wa'annan duk suna cikin ci gaban da an ka samu ga wannan demokuraɗiyya to tsakanin ku da Allah jama'a waɗannan abubuwan da na lisa ana ce musu ci gaba to mu abin da mun ka san an samu kenan ga wannan demokuraɗiyya abin da mun ka san an samu kenan don haka wannan ci gaba ne sai dai in na mai ginar rijiya ci gaba ne na mai ginar rijiya ba wani ci gaban da demokuraɗiyya ta kawo muna roƙon Allah da demokuraɗiyya da 'ya'yanta don Allah ya tsine musu albarka da demokuraɗiyya da 'ya'yanta duk Allah ya karya su da demokuraɗiyya da 'ya'yanta Allah ka wulakanta su da demokuraɗiyya da 'ya'yanta Allah ka tarwatsa su zamanin wane ne an ka samu tashin bama-bamai zamanin su zamanin wannan demokuraɗiyyan ne suna can suna buki yau ranar buki ce ga yan demokuraɗiyya ko ah. to mu al'ummar musulmai arewa mu ko yau ranar me ce gare mu ranar bakin ciki da juyayi saboda me saboda yan uwanmu da a can ana kashewa mai duguri da yobe da adamawa da bauchi da kano da sauran garuruwa da na arewa ana can ana kashe musulmi an kashe mana iyaye da jos an kashe mana mata an kashe muna yan uwa an kashe muna yaya don haka mu ina mun ga wurin buki arna ke buki mu musulmi wallahi ba mu ga abin buki ba mu ranar juyayi ce muna nan muna juyaya an kashe ana nan ana kashe yan mu da sunan boko haram ko shi mai magana boko haram ya san ƙarya yake yi ba wata boko haram illa arnan najeriya suna yan boko haram ba wasu boko haram har nan najeriya su ne 'yan boko haram kuma ya faɗi da baki ne shi mai boko haram shi jagoran boko haram yace cikin gwamnati ta akwai 'yan boko haram cikin 'yan sanda ne akwai 'yan boko haram cikin sojojinsa akwai 'yan boko haram cikin jami'an tsaron tsaronsa akwai 'yan boko haram cikin 'yan majalisu na 'yan majalisar tarayya sanatoci da house of reps members na house of reps ya ce akwai 'yan boko haram ya ce har waɗanda yake cin abinci tare da su akwai 'yan boko haram ashe kenan da wannan magana wane ne shugaban boko haram na najeriya shiya shi ne shugaban boko haram don haka mu ina mun kaga buki an kashe muna iyaye an kashe muna 'ya'ya an kashe muna mata an kashe muna yan uwa kuma suna can ana kashi ba a bari ba ina mun haga wurin buki wallahi mu bamu da buki mu cikin juyayi muke wannan demokradiya muna roƙon Allah ya tsine mata albarka ta Allah ka tarwatsa su Allah ka karya su waɗanda na yi murna duk wanda ya yi murnar demokuraɗiyya yau Allah ka sa kafin baɗuwar haka har an amince da an taɓa halitta ta yi Allah ka yi musu wada'acin suna wa 'yan boko haram ɗin nan da sun kace to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wal zina furujawan da masu tsare farjojinsu maza wal hafizati da masu tsare farjojinsu mata kaga masu zina ba su tsare farjojinsu ba masu luwaɗi ba su tsare farjojinsu ba jama'a ko Allah bai haramta luwaɗi ba ai ƙazamta ce jama'a ku ba luwaɗi ku ba eh, kashi najasa da girman ka ka zanna baka ta'ammuli da komi illa da najasa ka koma da ka san buzuzu mu buzuzu mun ka yana wasa da najasa ba mutum ba da kyankyaso eh kuma mafi yawa da 'ya'yanka 'ya'yanka annan kana kwana da su ka lalata 'ya'yanka wani ɗan ƙane nan wani ɗan ɗan uwa wani ɗan ɗan aboki wani ɗan ɗan masoyi wani dan dan makwabci duk an lalata su wani suruki eh jama'a ina za ana da wanga bala'i to wai kuma waɗanga ka hitowa don ba san kunya ba san Allah ba wai buki gare su bukin mi bukin kunya hukan Allah maƙiya Allah maƙiya amada bukin mi gare ku kun jawo mu al'umma musulmi bala'i yanzu ka diba wasu wurare eh, abin ga noma na can ya kan kama fa an yi nisa ga noma sakkwato saboda bala'in da anna ana yi na liwaɗi yau cikin masallatai ake liwaɗi Allah ya yi fushi iyakanmu da hadari dai ya zama iska mu ji sanyi sai dai mu jiya cewa an yi ruwa gari kaza duk yadda kaga hadari ya kan kama yanzu kana ganin hadarin na ya koma iska saboda su wane ne saboda 'yan demokuraɗiyyar nan ne bala'in da 'yan demokuraɗiyyar nan ke aikatawa zamanin su wane ne an kasa doka daure asibitoci ana zuwa firili in kana da dan uwa asibiti ka zo visitin. yau an sa doka awa guda karfe nawa zuwa karfe nawa hudu zuwa shidda madalla awa biyu karfe hudu na yamma zuwa shida na yamma shikenan an rufe visit zamanin wa saboda mi asibitin udu sun kasa wannan dokar saboda yawan sata jariran da ake yi su wane ne ke sata jariran yan demokuraɗiyyar nan ke sata jarirai talakami zai da jariri suna can ma gida ne bai ko sama da ya kai da su ba ɗaya da ana sai suwa da ya ɗebe wasu ya sai suwa to me yake da ƙari kuma don haka su dai ne yan demokuraɗiyyar nan kafin rai matsafa mu shirikai su ke sata jariran mutane suna kayan boka ya ana mu tsafi da su don haka zamanin wa sata jarirai ta zambirin rampant zamanin su to don mi ba ku haɗi don mi ba ku haɗin waɗanga abubuwa yau ga mata nan mace ka iskan mata na faɗa da mace e eh, wata akan mace mace yau ta kwana da mace mace ta ka gane dalin eh dalin yar dalin uwa ga dalin ba wallah yan neman mara kunya dalin ya'i zamanin wane ne an ka san mace ta kai karan mace cewa ta ta mata hijacking din matatta zamanin demokuraɗiyyar nan ba demokuraɗiyya ba demokuraɗiyyar yanzu ga kuka cewa ai ba yau an ka fara demokuraɗiyya ba can daura an yi duk babu waɗannan musibbon zamanin wagga demokuraɗiyya mai ci yanzu duk waɗannan bala'o'in na demokuraɗiyya mai ci yanzu ne to in bancin da kuke ɗebabben albarka mutanen banza ina kun ka ga wata wani buki wa'inda na haddasa mu al'umma su waɗannan bala'o'in wanda buki gare ku kunyatattu to Allah shirye da mu to sai Allah ya ce wal hafizina furujawan da masu tsare farjojin su maza wal hafizati da masu tsare farjojin su mata wadhakirin Allah kathiran da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza wadhakirati da kuma masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata Allah ya gafarta ma Abdullahi dan Abbas dan Abbas ya ce ba wata ibada da Allah baraka wata Allah ya shar'anta face ya samu ta iyaka in ban da ambaton Allah ambaton Allah Allah bai samu iyaka ba shine kawai ibadar da Allah ya ce ayi da yawa babu iyaka sallah an samu ta iyaka ko ba a sa ba ga yin iyaka sallah biyar kuma kowace an faɗi adadin yawan raka'o'inta sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar magariba a uku sallar isha'i a hudu sallar asuba a biyu duk yadda hake da kishin addini ka samu in ka zo sallar subahin kai raka'a hudu ka samu in ka zo sallar azhar ka kara guda ka raka raka'a biyar a'a an sanya iyaka ga wanda aka so to yanzu ka samu yan salloli biyar Allah ya shar'anta ka samu kamar shi su bakwai ka ce kai ni bai sun yi min kaɗan ga ne wannan karfi da nika ji a ce sallah bai ɗaya ga yini sun yi min kaɗan ni bakwai zan kama yi ka samu Allah ya sanya mata iyaka duk ibadar da ka sani an sanya mata iyaka azumi watan ramalana an kace dada in kwana 29 kai in kwana 30 ka samu ka ce kai ni wallahi ina iya heda ramalana sai ka wuce ka samu a ramalanan nan dai to shine abdullahi dan abba zai ce in banda ambaton Allah shi ka ambaton Allah Allah bai iyakance shi ba yace fadhkurullah kathiran wa dhakirina Allah kathiran he da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza wa dhakirati da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce dan adam baya da wata ibada wadda ta fi tseren da shi daga azabar Allah kamar ambaton Allah don haka ba ibada wani wuri Allah ya ce wala lahi akbaru ambaton Allah shine ibada mafi girma duk ibadar da ka sani ba take ga ambaton Allah na fatar kun fahimta sannan duk ibadar da ka sani in dai ta amsa sunan ibada akwai ambaton Allah cikinta luri sallah akwai ambaton Allah cikin sallah ko babu azumi akwai ambaton Allah ciki ne ko babu zakka akwai ambaton Allah ko babu ayyukan hajji akwai ambaton Allah ko babu duk ibada ta farilla ce ko ta nafila babu wata wahinta daga ambaton Allah malamai sun kace ambaton Allah na ya kasu kashi uku akwai ambaton Allah da zuciya akwai ambaton Allah da gabubuwa akwai ambaton Allah da harshe ambaton Allah da zuciya shine sanda dukkan tashi yin wani abu sai ka tuna cewa Allah ya hana ka kame kaga ka tuna Allah da zuciyarka in kai yi kasala ga wani abu da wajibi ka tuna cewa Allah fa ya wajabta abin nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta abin nan ka tashi dole ko rayuwarka ba ta so ka ja ta girire ka je ka aikata ka ka tuna Allah ka ambaci Allah da zuciyarka to ambaton Allah da zuciya shine mafifici daga nau'ukan ambaton Allah duka guda uku daggare sai na biyu ambaton Allah da bubuwa mutumin da ya tashi yana sallah da menene yake ambaton Allah ka ga ruku'in nan da sujudan na ambaton Allah yake da bubuwa mutumin da ya dauki makami zai na wurin jihadi kaga ambaton Allah zai yi da nai hannu ne da kafafu ne da sauran gabubuwa mai aikin hajji gudani gudanin nan da ya kai sassakan nan da ya kai ta bakin bafin latani ya ce da Allah ko hake min kayana in yi sassaka wurin can in dawo amma ban ce malla abubakar ba fa eh? kaga ambaton Allah ne kewayen nan da ake wa ɗakin ka'aba ɗawafi da zagayen da aka wasa safa da mara kaga duk ambaton Allah ne tafiyar da kake yi da makka zuwa mina da mina zuwa arafa da arafa zuwa muzdalifa da muzdalifa ka sake dawa mina da mina ka koma makka da ka sake dawa duk wannan ambaton Allah ne daga bubuwa. na fatar kun fahimta to daga gare shi sai ambaton Allah da baki waɗannan duk sun shiga cikin ambaton Allah ambaton Allah ita ce ibada wadda Allah ya ce a yawaita wa zakirina Allah kathiran da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza wa zakirati da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata to duk waɗannan jerin gwanon Allah ya ce a addallahu lahum magfiratan Allah ya musu tattalin wata irin gafara mai girma wa ajran azima da kuma sakayya mai girma ita ce aljanna duk waɗannan mutanen mutum nawa Allah ya lisafa mutum goma yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal furujahum wal sai ce wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirati kaga nau'ukan mutane maza da mata nau'i goma to dukkansu Allah ya ce a addallahu lahum magfiratan Allah ya yi musu tattalin wata irin gafara wa ajran azima da kuma sakamako mai girma shine aljanna Allah ka ba mu aljanna Imam Ahmad bin Hanbali cikin littafi ne al-Musnad da Imam Nasa'i da Ibn Jarir at-Tabari cikin mashahurin littafin nan nashi na tafsiri sun fitar da hadisi sahihi hadisin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama ta ce wata rana ce ma manzon Allah ya rasulullah mafi yawan alkur'ani duk Allah na magana ne game da maza shin wai hallan Allah bai yi konsidirin din imanin mu ba mu mata tana faɗin wannan sai Allah tabaraka wata Allah ya saukar da wannan ayat Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khashiina wal khashiati har zuwa ƙarshe don me don Allah ya nuna a a yadda yayi yadda da imanin maza haka Allah yadda da imanin mata ba bambanci ga imani tsakanin maza da mata duk wanda ya imani Allah zai karbi imaninsa to dukkansu mazan ne ko matan ne duk waɗanda tara wa'annan siffofin guda goma sun ka shigo cikin wannan jerin gwanon guda goma Allah ya musu tattalin wata irin gafara da sakamako mai girma shine gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin su sai Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum Tosai Allah ta baraka wata To sai Allah baraka wa ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin baya kamata ga kowane irin mumini namiji wala mu'minatin ko kuma mumina mace idza qadallahu wa rasuluhu amra in Allah ya hukunta wani al'amari da shi da manzonsa an ya kuna lahumul khiyaratu min amrin zaɓi ya kasance ga al'amarin su daga al'amarin Allah baya kamata in ji Allah abu ne korarre mahalon Allah tabaraka wa ta'ala da manzonsa su hukunta al'amari mumini ya ba zuciya ta zabi wai in yi ko kada in yi ba wai ka yi yanke ka ƙi ba daidai da ka ba zuciyarka zaɓi in yi ko kada in yi Allah ce ba ɗabi'ar mumini ba ce imam sawi cikin tafsirinsa tafsirin sawi yace duk da yake Allah nan ya ambaci kansa yace idza qadallahu wa rasuluhu sai imam sawi yace Allah ya ambaci kansa nan kawai saboda girmama al'amarin amma ana nufin in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wani al'amari baya kamata ga mumini namiji ko mumina mace su ba rayukan su zabi abi kawai biyar manzon Allah wajibi ce ya ku musulmi ba mustahabbi ba dole ne wanda ya tsaya ba rayuwa ta zaɓi wai in yi abin ga da ya tabbata ga sunnar annabi ko kada in yi ba wanda ya yanki ba zai yi ba wanda ya ba rayuwa ta zaɓi wai in yi ko kada in yi Allah ce ba mumini ba ne malamai sun kace sababi ya saukuwa da wannan ayar an saukar da ita ne dangane da wata sahabanya zainab binta jahashin zainab bintu jahashin yar uwar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama da gwaggon manzon Allah ce umayma diyar abdul muttalibi gwaggon manzon Allah ita ke da haihuwar zainab bintu jahashin to zainab manzon Allah sai ya neman ma yaro ne zai dubna haritha ita aure zai dubna haritha kun san mutumin bakin mutum ne ko sannan kuma asalinsa bawa ne yana daga cikin wanda an hakamo ga wani wani yaƙi na jahiliya an ka zo da shi garin makka na na khadija ta sai shi sai tabba sai ga mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah saboda karimci sai ya yanta zaid ibn haritha kuma ya mai da shi sa ba shine dan hankaka ba attabanni to sai manzon Allah ya yanta zaid ibn haritha kaga ya mai baya ya yanta shi daga bauta kuma ya mai da shi ɗansa to shine ita kuma zainab din nan kaga tana da wani sofa ne na zama ba ƙwaraisha uwarta ba ce ba ce ta gefen uwa kuma ko cikin laraba duk ƙabilu ba ƙabila mafi ɗauka kamar larabawa to ko cikin ƙabilun Laraba kuma ba ƙabila mafi ɗauka kamar ƙwaraishawa to ba ce gefen uwa manzon Allah zai jawo ta ta auri bawa kuma baƙin mutum akwai kafa'a nan babu kafa in dai ba ta addini ba Shi ne manzon Allah ya zo ya neman ma yaro ne zai dumna haritha ba za mu ce ɗanai ba yaro ne zai dumna haritha zainab zainab ta buga hannu ga ƙasa ta ce ita kan wallahi ba za ta aure ba za ta aure eh, zai dumna haritha ba yayanta kuma abdullahi bin jahashin shi ma ya mara mata ba ya ce manzo Allah ina haka nan ke yiwuwa ka ɗauki balaraba ba ƙuraisha mai nasaba mai kyau ka haɗa ta da baƙin mutum kuma bawa manzo Allah ya nace ya ce sai an yi sai ta ce to manzo Allah umarni ne ya ce ya eh, umarni ne na baki ta ce to bari in shawara bari ta in yi shawara in ni shawara duk abin da shawara ta tabbayar ta tafi wurin yin shawara sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin baya kamata ga kowane mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qadallahu wa rasuluhu amra in Allah da manzonsa sun ka hukunta wani al'amari Imam Sawi ya ce an bace Allah nan ne kawai don girma al'amarin amma ana nufi in manzon Allah yanzu ba manzon Allah ya neme ta aure Zaid ibn Haritha ba in manzon Allah ya hukunta wani al'amari an ya kuna lahumul khiyaratu zaɓi ya kasance gare su min amrihin na al'amarin su, shin wai su yi abin gada manzon Allah ya bada umarni ko kada su yi ba ɗabi'ar mumini ba manzon Allah ya kere ta da ita da yayanta Abdullahi bin Jahshin ya karanta mu sun kace manzon Allah mun saki shikenan sai annabi ya daura ma Zaid ibn Haritha aure da Zainab ya daura ma Zainab aure da Zaid ibn Haritha sai Allah ya ce wa manya asillaha wa rasulahu duk wanda yake saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina haqiqa ya bace bata bayananniya ya bace bata bayyananniya. na fatar kun fahimta kaga wannan aya tana da masu kama da ita masu yawa cikin alkur'ani kaga ta yi kama da ayan nan ta cikin surutun nisa inda Allah ta baraka wata alaka cewa falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima يا أيها الذين wa أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا a أعمالكم kaga duk wannan ayat ta ya kama da su don haka a takaice dai yin da'a ga Allah da manzonsa wajibi ne ya ku musulmi Ba ya kamata Allah ya bada umarni ko manzon Allah ya bada umarni ka ba zuciya ka zabi wai in yi ko kada in in kai haka nan to ka fitar da cikin jumla masu imani muna roƙo Allah ya tabbatar mana da imanin kun ka ce lokaci yayi aya biyu subhanallah <laughs> to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta amma abinda muke cewa an ce a yi addu'a za mu yi addu'a ya Allah muna roƙonka waɗannan azzalumai 'yan demokuraɗiyya Allah ka ga zaluncin da annan wa bayan ka Allah kawa bayan ka sakayya waɗannan babbakun mutane munafukan Allah azzalumai mushrikai makiya Allah yan demokuraɗiyya Allah ka ga zaluncin da annan suna bayan ka Allah ka saka ma bayan ka Allah ka saka ma bayan ka Allah ka saka ma bayan ka wannan demokuraɗiyya Allah ka ƙarasa rikici cikin ta Allah ka rikitar da demokuraɗiyyan nan Allah ka hana musu zaman lafiya Allah ka hana musu kwanci kwanciyar hankali Allah ka hana musu sakat Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da a can Maiduguri da Yola da Yobe ana kashewa da sauran garuruwa Allah ka isan musu Allah ka isan musu Allah ka isar musu Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka tanye musulmi fada da kafirai Allah mun sani ba 'yan boko haram na a can ana fada da su ba al'ummar manzon Allah ne a can ana faɗa da su Allah ka ba umar manzon Allah kariya kafin ran da a can suna faɗa da su Allah ka ishe su faɗa da su Allah ka izo mala'iku na da wurin ka su karkashe su wa'annan sojoji da su da wa'anda na tura su da wa'anda ce yayi daidai Allah ka izo musu bala'o'i Allah ka izo musu bala'o'i Allah ka izo musu fitintinu Allah ka izo musu bala'o'i wasu wasu Allah ka izo musu bala'i daga cikin su wannan bakin kafiri da ka jarabce mu da shi Allah kai muna awon gaba da shi Allah ka jaye muna wannan bakin kafirin Allah ka jaye muna wannan bakin kafirin kafirran kasan nan Allah ka ga yadda sun karso mu musulmi da musulunci Allah ka tarwatsa muna su Allah ka tarwatsa muna su Allah ka tarwatsa muna su munafukan musulmin da annan kafirrai na amfani da su da masu rawunna munafukan Allah da yan siyasa munafukan Allah Allah muna roƙonka Allah ka izo musu bala'i duk musulmin da kafirrai arna ke amfani da shi ana cuta musulmi da musulmi musulunci Allah ka tarwatsa shi in mai rawani ne Allah ka walwale rawanin ka walwale rawanin ya Allah Allah ka walwale rawunan su Allah ka walwale rawunan su Allah ka walwale rawunan su Allah ka kunyata su ka tarwatsa su ka ɗebe musu albarka ka saukan musu da bala'o'i cikin gidajen su. Allah in 'yan siyasa na Allah ka karya kujerin nan nasu duk ɗan siyasar da ka ba arna goyon baya ana cin mutuncin musulmi da musulunci Allah ka karya shi Allah ka karya shi kujerar da yake amfani da ita Allah ka izo mai bala'i bisa kujerar Allah ka dan gargarin ga da ya rage musu Allah ka izo musu bala'i ciki Allah ka sa ka a ƙara gargarin ga lafiya Allah ka sa ka a ƙara gargarin ga lafiya Allah kingin gargarin ga da ya rage musu na shekara biyu Allah ka sa su zama musu shekaru na bala'i Allah ka sa mu shekaru na ka sa su zama musu shekaru na bala'i Allah ka sa ka su ƙare su lafiya gabas da yamma kudu da arewa dama da hauni sama da ƙasa Allah duk inda kofa ta bala'i da waba'i da jaza'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da rashin daɗin rai da rashin natsuwa ki Allah ka buɗa mu waɗannan 'yan siyasa su Allah ka buɗa musu su Allah ka jarabce su da bala'o'i ka jarabce su da tashin hankula ka jarabce su da bakan ciki ka jarabce su da mutuwa Allah ka sa su yi mutuwa mafi sharrin mutuwa cikin shekarun gaba Allah ka kashe su mafi sharrin kashewa Allah ka isa muna gare su su kaga irin zaluncin da annan su ne muna Allah ka isan muna Allah ka isan muna Allah ka isan muna kaga bala'in da sun ka haddasa na liwadi da tsafi cikin al'ummar musulmi Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka karya masu goyon bayan su Allah ka karya masu goya musu baya Allah ka karya masu goya musu baya Allah ka karya masu taimaka musu Allah ka karya masu taimaka musu Allah ka karya masu taimaka musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin